Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana wannan karan akan mitoci 31 da kuma 49 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama muka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da fara'a da sarauniya da noma da niyya da kuma dalil sai kuma tasha alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mutane sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Sarfil Hashin Gumel lai tare da babaya ko makera da ma sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. A cikin wannan shiri na musamman za mu sake zagayawa jihohin Najeriya domin jin yadda ta kaya a zaben gwamnoni da 'yan majalisu da aka gudanar a yau a ranar Asabar tara ga watan Maris. Inda za ku ji cewa an gudanar da zaɓukan a wasu jihohi, haka kuma an samu matsaloli da tashin hankali a wasu jihohin ƙasar. amma kafin mu fara wato kafin mu afkawa taskar rahotannin namu bari mu fara da shan cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarai mai karatu baba ya koma kiri. 'yan najeriya sun kada kuri'a a yau asabar domin zaɓo gwamnoni 29 a cikin jihohi 36 na ƙasar da ta fi kowace girma a bin tsarin demokradiyya a nahiyar afirka yayin da kuma ƙasar ke ƙara ɗaukar matakan soja sakamakon hare-hare da ake kai wa ofisoshin hukumar zaɓe a wasu wuraren ƙasar. an gudanar da wannan zaben ne bayan zaben shugaban kasa da aka gudanar makonni biyu da suka shuɗe inda shugaba mai ce muhammadu buhari ya lashe zaben a karo na biyu ana sa ran za a samu fafatawa mai zafi a wasu wurare tsakanin manyan jam'iyyun siyasan kasar guda biyu da suke mulkin jihohin kasar da ba wasu jihohi da tattalin arzikinsu ya fi na wasu kasashen nahiyar afirka rahotannin sun nuna cewa an jibge sojoji masu tarin yawa a jihar rivers yankin da ke fama da matsalolin tashin hankali a kudancin najeriya jama'ai a yankunan beni da ibonyi sun tabbatarwa kamfanin dalancin labarai associated press cewa an kona ofisoshin hukumar zaɓe na ƙasar a jihohin da ke kudu maso gabashin ƙasar masu sa ido a kan zaɓen su ma sun ce an samu ayyukan 'yan banga da kuma yara da shekarunsu bai kai na zaɓe ba a yankunan masu zanga-zangar kin jinin gwamnati a venezuela sun yi gama da jami'an tsaro a yau asabar a wani wuri da aka ware domin gudanar da wani taron gangami a babban birnin kasar caracas domin bayyana damuwa ga irin hali da ake ciki na rashin wuta a cikin kasar lamarin da ya mummunan tasiri akan tattalin arziki da kuma siyasar kasar shekaru da dama magoya bayan madugun 'yan adawa juan guaido da suka taru a gandun taro na avenida victoria sai ihu suna kiran 'yan sanda masu kisa yayin da suke kokarin kutsawa a cikin 'yan sandan daga bisani 'yan sandan da sun janye daga wurin shugaba nicolas maduro na jam'iyyar socialist party ya kira ga magoya bayansa su gudanar da wata zanga-zangar martani ga abin da ya dade yana kira mulkin mallakar da amurka take so ta yi wa kasar mai arzikin mai amurka dai ta ɗora tsauraran takunkumai na mai akan gwamnatin kasar a wani yunkuri na hana ta samun kudade. har yanzu galibin yankunan kasar je suna cikin duhu ne biyu bayan ɗauke wuta da aka yi a ranar alhamis wanda aka daɗe ba taɓa gadin irinsa ba a cikin wannan lokacin lamarin da ya zuwa yanzu ba a gano musabbabinsa ba ɗauke wutar lantarki ya haddasa matsalolin tattalin arziki da na siyasa a venezuela kuma ya jefa rayuwar marasa lafiya da ke kwanciya asibitoci cikin haɗari kanin ya tilasta rufe makarantu da ayyuka ana shan waɗannan labaran ne a nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akwai wasu alamu da ke nuna cewa watakila ƙasar koriya ta arewa na dab da gwajin makamai mai linzami ko kuma harba wani kumbu a cewar tashar rediyon npr da ke nan amurka wacce ta ce wasu hotuna da wata dan adam ya dauko a sansanin gudanar da binciken kirikirin makamai na ƙasar da ke samundog sun nuna tarin manyan motoci da ƙadana da jiragen ƙasa da kuma injinan ɗaukan kaya masu nauyi wani jami'in bincike a cibiyar nazarin harkokin yau da kullum ta duniya da ke montreal a jihar california jeffrey lewis ya ce dama irin alamomi da aka saba gani kenan a duk lokacin da koriya ta arewa din take kokarin yin sabon makamai ko kuma kaddamar da rokoki wannan al'amarin dai ya faru da kwanaki kalilan bayan da shugaban amurka donald trump ya faɗi cewa zai yi matukar mamaki idan kuliya ta arewa din ta koma ga gwajin irin waɗannan makaman na nukuliya trump ya faɗi haka ne jim kaɗan bayan gana wasa ta biyu da shugaban kuliya ta arewa din kim jong-un a kwanakin baya a vietnam da karshe a jiya juma'a ne kuma wakilan amurka da na ƙungiyar taliban a afghanistan suka baiwa kansu wani ɗan gajeren hutu daga doguwar tattaunawar da suka share kwanaki goma sha ɗaya suna gudanarwa a ƙasar qatar babu ƙaƙautawa inda suke ƙoƙarin neman hanyar kawo zaman lafiya bayan sun kwashe shekaru goma sha takwas suna gwamza yaƙi a can afghanistan To labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da taskar rahotannin namu za ta fara ne daga babban birnin tarayya a ɗakin da INEC ke lura da abubuwan da ke wakana a zaben ƙasar inda Nasiru Adam Yalikaya ya zanta da kwamishinan labaru na hukumar INEC din. to ya kamata mutane su fito su yi zaɓe ko presidential election ko national assembly election ko election na gwamnoni du ya kamata su fito mutanen na su ne wakilin 'yan jama'a mba su fito ba mba su yi zaɓe ba abubuwan da ya kamata yi musu ba za yi musu ba Eh, so ya kamata mutane su fito su yi zaɓe um, zaɓe candidates da suke so mr sokoya wanda ma ya da ya ba da mamaki a wasu rumfuna kamar na abuja ma inda ake zaben ƙananan hukumi za ga kamar jami'an ma bacci suke saboda ba mutane sosai a ah, to abun da muke ciki waransu mutane zai su ce a ah, wannan bai shafe su ba eh, zaɓe bai dame su ba wanda za a zaɓe ba zai su yi musu aiki ba waransu zai su zo na a gida suna mm, eh, eh, duban kolo waransu zai su je gonansu waransu zai su ce to ba abin da ya shafe ni amma zaɓe ya shafe kowa da kowa in ka fito in ka yi zaɓe wanda ka jefa mai shi kuriya shine zai yi maka aiki in baka jefa ba ya eh, shiga presidency ko ya zama gwamna ko ya zama eh, eh, yan majalisa zai ce to nan ba su yi mun komi ba lokacin da na neman takara ba zan yi musu komi ba. Mista Okoye mun ji labarin cewa akwai inda aka kokona kayayyakin hukumar zabe. Hmm. Shin ya wannan labarin yake kuma kuke zargi da aikata wannan laifin? a to mun riga mun yi report zuwa wurin yan sanda abun da ana yi to gashi abun da an kone daiki eh, na inec chairman na inec ya riga ya kira inspector general police ya kira commissioner na police ya gaya musu to mu ba yan majalisa ba mu ba eh, eh, yan siyasa ba ya kamata a bere kayoyi na inec da muna aiki da shi in ka je ka yi kone-kone in ka je ka yi zanga-zanga eh, ba abin da zamu iya yi tun da ba mu da eh, eh, sojoji ba mu da police ba mu da yan sanda da kowa da kowa so mun riga mun gya musu su bar kayan mu in da yi zaɓe mbakeci ba in da yi zaɓe in baka ji daɗi ba ya kamata ka je wurin da muna kila election petition tribunal a fada musu abun da an yi ba yi daidai ba ba ka so in da duba in ko kai ni ka zaɓe in ba baka ba zai su baka zai ce kai ni ka amma bai kamata ba ka je wurin da ana yi zaɓe ka yi zanga-zanga ka yi kone-kone ba abun da Najeriya ba su so irin wannan hali. mr festus okoye kenan kwamishina na labaru na hukumar zaben najeriya a wannan daki da ke duba yadda duka zabukan nan ke faruwa a jihohi 29 na najeriya da kuma zaɓen ƙananan hukumi a nan babban birnin tarayyar najeriya abuja ana gama masu duba lamuran harkokin zaɓe kowa ya dukufa kan aikinsa ana tattara bayanai masu sauraro za mu ci gaba da kawo muku duk abubuwa da suke faruwa daga wannan ɗaki in allah ya yarda har zuwa lokacin da za a kammala bayyana sakamakon a wannan zaɓe da ake yi a nasiru adamu kaya muryar amurka daga abuja najeriya To a gaida LA to ko me ke faruwa a zaben jihar Oyo ga Hassan Umar Tambuwal. a halin yanzu an kammala zaben gwamnoni a jihar oyo zaben da jama'a ba su samu fitowa sosai ba a wasu sassan ibadan da kewaye ya wuce ya bar wasu 'ya'yan jam'iyyar apc da pdp suna zargin juna a game da rashin fitowar jama'a eh, suna na alhaji bala abdulkadir jada coordinator general na southwest arewa community for atiku bina nan ana tafiya ba rigima ba shi hankali yawan jama'a eh yawan jama'a dai gaskiya abin da ya ka rashin jama'a su fito bai wuce illa face zali zalunci da ake mana ba mu mutanen pdp da kowa ya san cewa alhaji atiku abubakar wazirin adama ya ci zabensa amma gwamnati da ainihin sun murkushe wannan zabe sun hana shi zabensa wanda kuma sun wannan sun ya zamanto zalunci ne ana ganin wannan shine dalilin da ya hana mu jama'a su fito da yawa yau eh yana ɗaya daga cikin da ya hana jama'a fitowa kowa na cikin fushin cewa yaya za su zaba abin da ransu ke so kuma gwamnati ce sama da faɗi tsare-tsaren hukumar zaɓe eh hukumar zaɓe suna nan da yadda suke ba su zo da katin zaɓe da ya kamata ba don alƙawarin ainihin dubu ɗaya ɗaya ne amma ba mu sanya aka yi suka rage suke kawo ɗari biyar da hamsin kamar wancan karan ba ina jin wannan da ya rago ƙuri'ar sun aje ma kansu ne dan da shi suka yi rage. to yaya batun tsaro. eh tsaro alhamdulillah nan akwai police akwai ma muna da custom a nan wurin. akwai tsaro ke. eh akwai tsaro. sunana alhaji da leader na arewa apc na oyo state gaba daya. ya kaga wannan zaɓe na yau. eh hakikanin gaskiya yana tafiya daidai kuma da gaskiya a wannan tafiya babu matsala ba komai komai na tafiya daidai. to ya fitowar jama'a. eh jama'a sun samu fitowa da amma yan wayannan pdp suna bi suna rarraba musu kuɗi suna wasu abubuwa da dama amma duk da haka mutanen mu nan hausawa mazauna kurmi nan suna ta kokarin ba su karba su saboda mutum ba zai sai da incinsa ba saboda dubu ɗaya ko dubu biyu kai ka ga wanda aka ba kuɗi eh, to da dama mukan bi wasu ma mu bi su su fita a guje masu ba da kuɗin muna kokari a samu a kama su su daina ba da kuɗi akan wannan tafiya mu dan tafiya ce ta gaskiya da gaskiya amma jam'iyyar pdp tana zargin cewa abin da ya hana ma jama'a su fito da yawa saboda da kun danne musu zaben shugaban kasa me za ka ce eh, duniya ta gani kowa da kowa ya gani a duniya an ga zaben da aka yi gaskiya da gaskiya an ga zabe da nake kira ga PDP su zo mu haɗu mai aiki gaba ɗaya a gyaran Najeriya gaba ɗaya mu taimakawa sai Baba Buhari a zo a gyara kawai shine babban tafiyar magana shi ko kwamishinan yan sanda na jihar Oyo shina Olukolu ya musanta cewa babu wani akwati da an kai sata a jihar Oyo Actually, there was an information that boxes were snatched But on my arrival at scene, we discovered that nothing like that happened. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. a gaida Hassan Umar Tambuwal, idan muka koma Abuja kuma Hassan mai na kaina ne ya duba mana lamarin tsaro a dukkan faɗin Najeriya. Uh, a yanzu haka ina hedikwatar rundunar 'yan sandan Najeriya wato Lois Edit House kuma ina tare da mai magana da yawun rundunar mataimakin kwamishinan 'yan sanda Frank Mba yallaɓai yanzu da nake magana da kai karfe goma da minti talatin da biyar agogon najeriya da ake gudanar da zaben gwamnoni a jihohin najeriya 29 da kuma zaben ciyamami da kansiloli a nan birnin abuja me ake ciki ne dangane da sha'anin tsaro ya zuwa yanzu so far so good the reports from across the 36 states of the federation as well as the federal capital territory abuja rahotannin da muke samu daga jihohi 39 da ma nan babban birnin tarayya abuja na nuna cewa babu wata matsala al'amura na tafiya daidai muna fata duba da irin tsarin tsaro da muka yi da kuma azamar jami'anmu tare da nasauran 'yan uwa abokan aiki a ƙarshe za a kammala komai da komai cikin kwanciyar hankali da lumana At the end of the day, all will be well. that have so far started well. Amma da yake 'yan magana kan ce baya bata kaɗan, sa'o'i biyu bayan wannan bayani da kakakin 'yan sanda ya min. cibiyar demokradiyya ta najeriya wato center for democracy and development ta ce jami'anta sun ba ta bayanin kokkona kayayyakin zaɓe a jihohin benue ebonyi rivers da cross rivers na garzaya wannan cibiya inda na tuntuɓi jami'in wannan cibiya dr abubakar umar kari don ƙarin bayani raba kumar gwes ta gabas jihar benue waɗansu sun je sun ƙona ofishin hukumar zaɓe a wata makarantar primary school ta aya wanda gaba ɗaya kayayyakin zaɓe na wani sashi na wannan karamar hukuma an ƙona su a jihar benue kenan haroye kuma a jihar ebonyi da safiyan yau shi ma waɗansu sun je sun yi ta'adi kwarai da gaske saboda sun ƙoƙona kayayyakin zaɓe na rumfunan zaɓe sun kai saba'in da biyar har ma diga ta nuna cewa a masu kada kuri'a da wannan abu ya shafa sun kai dubu talatin da shida da dari uku da casa'in da biyu waɗanda a yau dinnan da kan ba za su samu yin zaɓe ba saboda an je inda ake tara kayayyakin zaɓe an kona shi gaba ɗaya har wa kuma a jihar rivers duk da yake dai babu tabbaci na kwata-kwata to amma na cewa karamar hukumar a hoda ta yamma an yi tashin hankali har ma ana kyautu cewa wani mai suna michael abednego wanda dan jam'iyyar apc ne an halaka shi sa'an nan kuma an ce a karamar hukumar etinan ina jin a jihar cross river ne an kai hari ga wani dan bautar kasa malamin zaɓe to zuwa yanzu dai waɗannan ne abubuwa na tashin hankali da wakilan da muka baza a dukkan lunguna da kuma sakunan kasan nan suka ruwaito mana hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria To a gaida Hassan mai na kaina yanzu kuma sai jihohin Nasarawa da Filato inda Zainab Babaji ta haɗo mana da wannan rahoton. Zaben gwamnoni da 'yan majalisun dokoki a jihohin Arewa ta tsakiyar Najeriya ya gudana ba tare da wata matsala ba. bayanan da na samu daga wasu rumfunan zaɓe a nan cikin garin lafiya fadar jihar nasarawa na nuni da cewa ma'aikatan zaben da kayan zaben sun iso rumfunan zaben a kan lokaci to sai dai na lura mutane ba su fito don gudanar da zaben kamar na shugaban ƙasa ba a mafi yawan wuraren zaben wasu da suka kada kuri'arsu sun bayyana min cewa ba su samu matsala ba don haka ma ba su daɗe a layi wajen jira don su yi zaben ba. ok sunana aisha umar gaskiya zaɓe ana nan ana fafata kuma da ikon allah za a yi a gama cikin lafiya kalau ba abu mai faru to bai kike sa ran ganin wato waɗanda kika zaɓa su yi miki ko kuma su yi ma 'yan najeriya na farko asibitoci makarantu anyoyi sunana jibrin usman shabu wannan zaɓen dai bai da wahala ba da ka zo kawai za a karba a kati su duba su su tantance ka a baka balon favor ka je ka jefa babu wani wahala suna na samson daudu daga total local government a inda kuma muna fata shine su masu gudanar da zaben su yi gaskiya ya kamata ne abin da mutane suna so a yi shaka Hajiya Halima Jabiru mai sa ido ne a zaben. Abin sha'awa shine ga baki ɗaya ba tashin hankali ba hayaniya kowa yana kada kuriyar shi cikin kwanciyar hankali a baya akwai waɗansu kurakurai da aka samu musamman daga hukumar zaɓe kun duba kun ga kamar an yi gyara alhamdulillah kaya ya iso da wuri shi yasa ka gama jama'a ga baki ɗaya kowa yana cikin zaɓen shi kwanciyar hankali daga jihar plateau ma an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali sai dai rashin fitowar jama'a kamar yadda enoch pagel ya mun bayani yanzu dai mutane ba su fita sosai yadda suka fita sati biyu da ya wuce da aka zo zaben shugaban kasa ba ta tunin wada da din dole ana nan kira waya domin mutane su fito a zo a yi zaben. Daga jihar Benue ma labarin bai sauya zani ba domin kuwa bayanai da na samu daga sassa daban-daban na jihar na nuni da cewa an gudanar da zaben ba wani tashin hankali banda 'yan tsirarin jami'an tsaro da aka sanya a cikin garin makurdi da wasu da daman su a ƙananan hukumomin da tun can ke da matsalar tsaro. Gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya ja kunnen waɗanda ke da niyyar ta da rikici lokacin kirgan kuri'u da su kauce wa yin hakan. Zan ga ma duk wayansu mutane wanda suke da wani kuduri na kawo ta da zaune tsaye wurin bayan sun gama zaɓen su je su yi cicirindo a wuraren da ake kirga don su ta da wani damuwa to su mai da hankali domin jami'an tsaro ba za su basu ba. Duk da zaben na yau hukumomi ba su tsananta dokar hana zirga-zirgar jama'a sosai ba. Sai dai masu jama'ar sun yi wa kansu kiyamun laini wajen takaita yawace-yawace yayin da mafi yawan shaguna da kasuwanni suka kasance a rufe. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. To a gaida Zainab Babaji. To ita kuma wakilin murya Amurka Abuja Hawa Umar ta duba mana yadda aka gudanar da zaben ƙananan hukumomi ne a babban birnin tarayyar. A ranar Asabar ɗinnan ne aka gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi a duk faɗin Najeriya tare da gudanar da zaben shugabannin ƙananan hukumomi shida na Abuja. Da alamu mutane ba su fito don kaɗa ƙuri'unsu ba, inda a wasu rumfunan malaman zaɓe har ma jira suke yi. na halarci wasu daga cikin rumfunan zaben da ke abuja ga abin da masu kada kuri'a ke cewa sunana bilkisu mu'azu mun zo mun kada kuri'a mu babu wani matsala an fito dai amma gaskiya ba sosai ba yadda ya kamata ba wasu sun tafi state dinsu ko da ba su da katin zaɓe a can za su ce za su je gida su ba da support wasu kuma dama gaskiya sun ce ba za su fito ba sunana hassan muhammad irin fattaku kamar ba mutane an yi zaben an gama ne ko yaya turnout din dai is very low not compared to the presidential election amma mutane sun zo sun zo sun kada kuri'an su sun koma gida kalilan ne dai suka tsaya sun da kin san wani sun ce wai a kasa a tsare kuma muna so dai su hukuma da Allah su da enlighten din mutane problem ne most of the people they are not enlightened they feel tunda ba a zaben gwamna a nan ba su ba san ma za a yi zaben yan majalisa da kasuloli ba so ina gani wannan ya kamata from time to time kafin election mai zuwa a sanarwa mutane a rika enlighten din su za ki gabatar min da kanki? Sunana Hajiya Hawan Musa Dan Tsoho. Eh. Yaya um, zaben ya gudana a wannan rafa? Wannan zaɓe kan alhamdulillah da mutane ba za su fito ba, ba ya kamar wancan na babaka. Amma wannan karon sai kuma daga baya ana ta kiransu kowa na fito a hankali a hankali kuma an kada zaɓe alhamdulillah. Aka gabatar min da kanka? Sunana Nasir Mohammed, ina wakiltan jam'iyya na na apc to ya zaɓe ya gudana a wannan rafa zaɓe ya tafi daidai ba wani matsala alhamdulillah kayan aiki ya iso cikin lokaci ya zo karfe takwas mutane sun fito sun kaɗa ƙura'ansu kuma ba wani bambanci a nuna bambancin kai bahaushe ne yamuri ne bayar ne security dai tsaro dai alhamdulillah mun samu tsaro to ko za faɗa min sunanka sunana okasha alhassan abdullahi eh, mai wakiltar wani jam'iyya sdf to yaya eh, zaɓe ya gudana a wannan rumfa zaɓe dai gashi nan dai da aka fara da safe mutane suna zuwa daidai daidai ba dai kamar da cinkoso mutane suna zuwa daidai daidai kamar mutane dai ba sa fitowa zaɓe kenan amma ba mu sani ba ko an jima mutane za su zo su yi zaɓe mu kan mu ma abin da muke ta zama muke ta zaune muke ta faɗa kenan mutane ba su fito sun yi zaɓe ba. zuwa dai yamman nan ake sa ran fara samun sakamakon zaɓen hawa umar muryar amurka daga abuja najeriya. To a gaishe ki Hauwa Umar, idan muka ɗunguma zuwa jihar Imo kuma za mu ga cewar hukumar INEC ta sake samun matsala wajen kai kayayyakin zaɓe a kan lokaci. Alphonsus Okurugwe ya haɗu man da wannan rahoton. A jihar Imo an sake fuskantar gazawar hukumar zaɓe wajen tura jami'anta da kayan aiki rumfunan zaɓe da wuri. Lamarin nan kuma ya janyo cece kuce daga jama'ar da suka fito don su zaɓi gwamna da kuma 'yan majalisar dokokin jihar. anyị pụtara nga kemgbe 7 o'clock ụtụtụ ruo ugbu adịbele ndị pụtara anyị ta shikwa anyị chere kwe anyị echegidele onye wu 10 o'clock emmanuel kadiromba ne ke cewa mun zo nan tun karfe bakwai na safe kuma har yanzu ma'aikatan zaɓe ba su zo ba sun ce mu jira kuma muna ta jira gashi yanzu karfe goma ne yanzu ba mu san na yi ba saboda mutane sai koma gida suke mun gaji da jira haka ma goodness wogu wacce ta ce I've been here for some time, like an hour or so, but nobody's here, even the INEC at all staffs and the people in, in charge of the papers and whatever, they are not here up to now. We have not seen anybody. Mun jima a nan kamar awa guda, amma har yanzu ba ma'aikacin INEC da ya so, ba mu ga kowa ba. Ya kamata a ce mun yi nisa yanzu, akalla ko da tantance masu zaɓe, amma ga munan kara zube, sai jira muke, kuma za mu ci gaba da jira sai sun zo. koya ake hangen zaɓukan za su gudana a faɗin jihar farfesa francis ezoni shine kwamishinan gudanar da zaɓukan jihar imo kuma ya shaidawa muryar amurka cewa Ya ce tabbas abin da muka sa gaba shine gudanar da zaɓen nan da kyau ba mu damu da wanda zai lashe zaɓen ba ba ma wakiltar wani ɗan takara muna so mu yi abin da ya dace yanzu kimanin 'yan takarar gwamna 74 da kuma 'yan takarar majalisar dokokin jihar 981 ne suka shiga zaben wannan karon a jihar imo alfonso sokorigwe muryar amurka daga owerri nigeria to madalla a gaida alfonso to shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wanda yanzu agon muke cewa karfe 4 saura minti biyar To a can jihohin Barna da Yobe kuma wakilin murya Amurka Harun Dauda ne ya zagaya domin ganin me ke faruwa a wannan yankunan. yanzu aka ina cikin camp ne na Mohammed Gwani College of Legal Islamic Studies ake kira aka fi sani da Bakolis a kuma yanzu mutane ne da dama nake gani wadda sun zo don kada ƙuriyar su wanda suka da mata da maza daga dukkaninsu a zozone wasu a wasu kuma na nan a layi nan ƙoƙarin kada tasu ƙuri'a su zaɓi kuma wanda zai kasance masu gwani nan da shekaru hudu masu zuwa. Ganin ku ya ja, kun yi zabe? Maryam. Eh Maryam waye? Maryam Mala. Daga ina kika zo? Garin Wanza. Okay, garin Wanza ma Abadam ne? Eh. Eh, kin zabe tun yaushe kika zo nan Maiduguri? Yau satin mu uku. Daga Niger kika zo ko kuma? Daga Niger ne. Daga Niger ko? Eh, daga Niger. Alhamdulillah an yi daidai. Eh, duk kun samu katin zabe kun an ba ku. An ba mu mun dangwala. To Allah ba da sa'a. Amin ya Mama fa? mama mama kin yi zabe ke ba na yi zaɓe abadan daga daga abadam ko eh tare ku zo duka duk tare ne wajen mu duk daya ya zaɓe ne gudana a alhamdulillah an gode Allah an yi ta kalau lafiya an wanje lafiya ke ma kin je Niger ne kika dawo Najeriya ko eh na tafi Niger da tukuna na zo nan din gurin yara na ne dubo su Mm. Allah ba da sa'a. Amin. Ga mama kuma sanu mama. Sanu fa. Ke ba ki zabe ko? Na yi zabe wa bana. To, ya ba daga ina kika so? To daga abadan dan ne muka tashi. To ya zaben ya gudana. Alhamdulillah. To mama tunda Allah sa kun zabe ne. kamar fatan ku na menene wanda kuka zaban Allah ya ba su nasara me kuke so su yi muku Allah ya mai da mu gare mu a mai da ku garin ku eh. wato kuna neman dai a samar da zaman lafiya kenan insha Allah rabi to Allah ya sa amin suma ke fa mama na daga tumur na fito daga abadan abadan ko muna tumur yanzu tun Allah ya sa kun yi zabe menene fatan ku da wanda kuka zaba mai kuke so su yi muku mun yi fatan Allah ya sa zaunar da shi lafiya Allah ya kwantar da hankalinmu Allah ya kada hau da tausayi kaji bayan haka eh. Allah ya sa mu samu gidanmu garinmu eh. wajejenmu gonakinmu Allah ya sa mu samu. Da kuma tuntubi wasu kananan hukumomi da ke makwabciyar jihar Borno wato jihar Yobe don jin yadda suka kada tasu kuriyar kama abin da wasu suke cewa. Kana magana da Ibrahim Haruna wato yanzu dai ina karamar hukumar karama local government cikin garin babban gida ba wani damuwa mutane sun fito suna yin zaɓe kamar yadda dai ya dace ne ba wani problem komai wallahi. Sunana Gambo Baro Fatoskum daga tsohuwar kasuwa. To ya yanayin zaɓe gudana a Fatoskum da ke jihar Yobe? Eh, alhamdulillah zaɓe dai ba abin da za mu ce sai godiyar Allah sai godiya saboda zaɓe dai yanzu muna ci ko tatar baki ba yi ba hankali kwance jama'a kuma sun fito sun kada kuri'unsu alhamdulillah sai dai godiya Allah. tuni dai aka so mu haɗa hancin alkalman zaɓen da aka gudanar a yau asabar din nan wadda ya haɗa na gwamnoni da kuma 'yan majalisun dokokin jiha haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To ma'adalla a gaida Haruna Daura to da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. 'yan najeriya sun kada kuri'a yau asabar domin zaɓo gwamnoni 29 a cikin jihohi 36 na ƙasar da tafi kowace girma a bin tsarin a nahiyar afirka yayin da ƙasar take kare ɗaukar matakan soja sakamakon hare-haren da ake wa ofisoshin hukumar zaɓe a wasu wurare an gudanar da wannan zaɓen ne bayan zaɓen shugaban ƙasa da gudanar makonni biyu da suka shuɗe inda shugaba mai ci muhammadu buhari ya lashe zaben a karo na biyu ana sa ran za a samu fafatawa mai zafin gaske a wasu wurare tsakanin manyan jam'iyyun siyasan kasar guda biyu waɗanda suke mulki a jihohin kasan da ma wasu jihohi da tattalin arzikinsu ya fi na wasu kasashen nahiyar afirka masu zanga-zanga kin jinin gwamnati a kasar venezuela sun yi aron gaba da jami'an tsaro a yau asabar a wani wuri da aka keɓe domin gudanar da taron gangami a caracas babban birnin kasar domin bayyana damuwarsu ga irin hali da ake ciki a kasar na rashin wuta lamarin da ya mummunan tasiri a kan tattalin arziki da siyasan kasar shekaru da dama magoya bayan madugun 'yan adawa juan guaido sun da suka taru a gandun taro na avenue de victoria sun yi ihu suna kutsawa a cikin 'yan sandan to madalla kafin mu yi salama muna mika sakon ta'aziyar mu ga alhaji kabir yayo ali bisa ga rasuwar wansa malam ibrahim ali baban yara a unguwar sabon ibadan allah ya ji kansa da rahama ya kuma kyautata namu karshen To da wannan koma ka karshen shirin namu ne yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku jo su abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Haka kuma kar manta za a iya ziyarta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na Hausa da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Baba ko Makeri da ya taya na gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. David nisar fili hashin gumar ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.